dukkan godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga aminu mai aminci amintacce Muhammadun Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam da ya bani iko da dama na kawo muku wannan ɗan labari mai taken amana ta to sunan wannan labari dai kaɗai zai iya sa mutum ya fahimci wasu abubuwa da dama hakan zai sa ya so jin yadda labarin zai kasance kar dai in dame ku da surutu ba tare da ɓata lokaci ba kuma zan ɗebe ku gaba ɗaya mu ɗunguma zuwa ciki don jin me ya ƙunsa. Kada ku manta da sunan labarin namu. Amana ta. A zahirin gaskiya, da kyanar iya samu na daure har na shirya karanta wannan labari ta amana ta. Domin labarin ya bani tausayi matuka. fata dai Allah ya amfanar da mu abin da ke daidai da kuma Allah ya sa duk wanda ya Allah ya ba mu ikon gyara halayyar mu da ɗabi'unmu iya kuma sa mu iya rike amanan da aka ba mu da wadda ‘yan uwa da abokan arziki suka ba da kuma amana da Allah mai girma ya ɗora a kanmu. amana amana ce Allah ba mu iko riƙe amana kowane iri ne amana ta littafi na ɗaya a gaskiya wannan littafi ya ci sunansa amana ta so ni dai ba zan iya bayyana cin amana da ya musu anan ba don haka a min afuwa haka rayuwarsu ta kasance cikin wahala da kunci Abinda da za su ci su yake yi bare kuma masaukin da za su kwana suna yawon bara wani mutum ya ba su naira ashirin suka wuce mutumin da ya ba su ashirin nan ya dubi wani mai shago ya ce kai almajiran nan da yarta suna ba ni tausayi wallahi kullum in na shigo tashan nan sai na gansu duk sammakon da zan yi duk asubancin da zan yi sai sun riga ne watakila a cikin tashin nan suke kwana mai shagon ya ce a ƙarƙashin gadon can suke kwana nan ƙarƙashin gadar ɗin shine su. ko tsoro ba sa ji ko abin rufuwa ba su da shi komai sanyi komai zafi haka za ka ga sun kankame junansu suna bacci idan dare ya yi Allah mun gode maka talaka yana cikin wani gararin rayuwa da wahala a wannan zamani da muke ciki su kuma shugabanninmu babu ruwansu tun da dai su nasu iyalan sun gama tsallake raɗin rayuwa to kowa ma ya mutu wani mai suna haruna a wurin ya ce ni yarinyar ma na fito siyawa a rayuwa kada yaran banzan samarin cikin tashan nan su lalata mata rayuwa don ba kowa ke da imani ba musamman ma yanda matasan yanzu suka zama mai shagon nan wadda sunansa abdul ya ce shi ne abin dubawa amma kuma allah shi ke kare bayansa cikin ƙudura da iradarsa banda haka ai ko ita kanta wannan makauniyar ma za su iya farmata tunda ba wai tsufa ta yi ba sannan ga sunan dukansu kyawawa kamar su suka yi kansu banda dauɗa da rashin gyara da ya ɓoye kyawun halittarsu a ko'ina abin yayi ɗayan kuma ya ce hmm, yanzu haka za su yi ta wahala kenan Allah ya kyauta haka suka ta tattaunawa a kansu kin ga umma mun samu naira ɗari kenan mu je na mai da ke ƙarƙashin gadon nan je in siyo mana ɗan wake a'a muhasin mu je tare mu siyo sai mu koma tare ba na so ki tafi ki bar ni ba na son ki dinga yin nisa da ni ko ne ta ƙara damƙe hannun ɗiyar tata wuce mu tafi ko suka ci gaba da tafiya muhassin ta miƙa wa iya ladi mai ɗan wake naira hamsin tare da miƙa mata kwanon su ta kirga musu ɗan wake ta zuba musu ɗaiɗai na daidai kuɗin su ta ce manja ko man kuli muhassin ta ce man kuli muke so tana gama zuba ta miƙa musu suka nufi ƙarƙashin gadar nan tasu suka zauna suka ci ɗan waken nan suka ƙoshi muhassin ta ɗauko robar ta je nan kusa da gadon ta ɗaure su ta tara ta dawo ba tare da ta damu da maikon robar ba sannan ta tura wa ummanta ruwa ita ma domin ta sha ummanta ta sha ruwa ta ƙoshi ta yi gyatsa ta yi hamdala ga Allah yarta ta zuba mata ido tana kallonta kafin ta amayo mata tambayar da ke zuciyarta Wani kan umma ina babana yake ne ko ba ni da baba ne ummunta ta yi murmushi idanunta a buɗe ta farare kal da su amma fa ba ta ganin komai hmm. kin taɓa jin wanda ba shi da baba ne muhasin in ba wanda ya faɗo daga sama ba to in haka ne umma ina babana yake umma ina so in ga babana umma ko ni daga sama na faɗo kenan yarinyar da duka duka ba ta fi shekara goma ba ta faɗi wannan magana idanunta suka yi nare-nare da hawaye kina iya karantar damuwarta karara cikin sautin muryarta ummanta ta miƙa mata hannunta ta jawo ta jikinta kada ki kuka mu hasin kina da ubanki kamar yadda kowa yake da uba wata rana ko bayan raina Allah zai haɗa ku ni ce dai ba na so haka kuma ni ce baya so ni ya tsana saboda ni yar ƙauye ce ban yi karatun zamani ba makarantar ma ta dalilinsa na same ta ta yi shiru ta dalilinsa kuma umma ban gane ba muhassin ta kiɗi mai ta tambaye ta sai murmushi ta ce kwarai kuwa babanki ne ya mai da ni makauniya wannan makantar ma shi ya mai da ni sannan kuma babanki shi ya sa aka yi min wulaƙanci daga ƙarshe min saki uku saboda na nakasa kuma shi ya nakasa ne shi ya sa kika ga na zo nan ko zancensa ba na yi ba na bukata ki rika min zancensa amma a yau zan baki labari na da na mahaifinki wadda hakan ba wai yana nufin zan gaya miki don ki kullace shi ba ne ko kuma ki ƙi shi a'a sai don ki ya kwanta ki tabbatar kina da mahaifi kuma ki san ko ke wace ce ki san daga ina kike ki san ni wace ce shi ma mahaifinki waye saboda halin rai ranar da babu ne dole za ki je ki nemi mahaifinki dan in ya ƙi ne kike ba zai ƙi ki ba in ko ya ƙi ki saboda ni ne iyayen shi za su karɓe ki muddin suna nan a raye saboda za su so ki umma ki daina faɗin haka in sha Allahu ke ba za ki bi ba za ki binne ni ba Bana buƙatar in ga mutuwarki Umma ta yi murmushi ta miƙa mata hannu ta shafo fuskar Muhassin ta ce, waɗanda suke ta zubar da hawaye kamar an kwance famfo. Da ce Muhassin kuka kuma? Me ya zafi na kuka? Cikin <clears throat> rinnishin kuka ta ce, ba ke ce kike cewa za ki mutu ki bar ni ba? ta idar da kukanta ta sake rushewa da wani kuka ki haƙuri muhasi ban faɗi haka don in sake kuka ba amma fa ki sani mutuwa dole ce kuma tana kan kowa ko ba daɗe ko ba jima za mu yi ta dukkanmu ni kan ba na son ta umma gaskiya ba na son ta don allah ki daina faɗar ta na bare mu allah ya raya minki allah ya yi miki albarka amin umma to ki gaya min labarin ina sauraron ki umma ta yi murmushi ta soma ba ta labari kamar haka farkon labarin kenan amana ta garin duku da ke cikin jihar gombe gari ne na fulanin asali masu asali da tushe gari ne da allah ya albarkace shi da ƙasan noma da ciyayin kiwo gari ne da kuma Allah ya azurta fulanin wannan gari da shanu da tumaki masu albarka a wannan lokaci za ka iya samun saurayi ɗan shekaru ashirin da biyar wadda ba shi da garken shanu zai matuƙar wuya ka samu duk samarikan nan suna da abubuwansu za ka gansu su ɓoka-ɓoka nashi na kanshi sai dai a wancan lokacin babu wutar nefa babu ruwar famfo a duku sai dai albarkar rijiyoyi fadamomi da ƙoramu wadda Allah ya bamu da su ne muke gudanar da al'amuran rayuwarmu na yau da kullum cikin wadatar zuci da godiyar Allah ne da mahaifinki Umaru. ‘Yan asalin garin Dukku ne dukanmu, an yi mana aure tun ina da shekara biyu a duniya. aure ne irin na iyaye da kakanni wadda babu sanayya ko wata soyayya a cikinsa ban san shi ba bai san ni ba sai ranar da aka kai ni ayya amin amin afuwa shekara goma sha biyu nake nufi sai ranar da aka kai ni gidansa na san shi ya san ni umaru ɗan sarauta ne a garin duku, A Dukku mahaifinsa ne ke rike da sarautar san turakin Dukku. Fulani ne usul waɗanda suka gaji sarautar san turakin Dukku tun daga kakanninsu. Yayin da ni kuma na kasance ɗiyar talakawa, mahaifin shi shi ya nemi babana Malam Sajo akan ya bashi ya aurar wa Umaru ɗansa. saboda ƙaunar da yake wa mahaifina da irin tarbiyyar da ya mana yasa ya amince lokaci ne farkon zuwan boko a wannan lokaci abin nufi dai laifuffuka ba su yawaita ba don haka boko bai fantsama ba sarakunan gargajiya su ne suke mulki a wannan lokaci ba gwamnati ba Umaru da 'yan tsirarun 'yan uwansa su ne kaɗai suka samu ilimin boko a garin Dukku, yayin da turawan wayar da kai suka kawo ziyarar wayar da kai a fadan sarkin Dukku. Umaru ya fara da cewa zai shiga su buɗe makarantar firamare da sakandare waɗanda ba su samu goyon baya sosai ba daga daga ɓangaren al'ummar gari, musamman malaman addini sai kaɗan daga cikin irin su umaru da suke 'ya'yan sarauta ne haka al'amarin ya kasance sunana halimatu sa'adiya mahaifina malam sajo manomi ne mai rufin asiri domin ya fi ƙarfin abin da zai ci da iyalinsa kai ba shi kaɗai ba har da ma wadda ke tare da shi da suturan da za su sa inna yau wato habiba ta rasu wurin haihuwar ƙanina bello a lokacin da nake da shekara hudu amma ina duk da ina da karancin shekaru ni nake kula da ƙanina bello har zuwa lokacin da babban mu ya aure inna inna baɗo a lokacin ita ma mijinta ne ya rasu ba ta taɓa haihuwa ba don haka sai ta kama ta ɗauke mu ni da ƙanina ta rungume tamkar ita ta haife mu don haka zan iya cewa da ke ban tashi tare da mahaifiyata ba kuma ban san maraici ba da zuciya ɗaya in na baɗo ta riƙe mu har zuwa sanda mahaifina ya aurar da ni ga mahaifinki rana ta farko bayan shigowa na ɗakina ya faɗa mini cewa shi fa ba sona yake yi ba saboda ni jahila ce yana da wadda yake so a birni mai ilimi yar uwarsa don haka zai zauna da ni ne kawai don ya zauna da mahaifinsa lafiya na haka in na ga zan zauna in zauna in ba zan zauna ba in koma gidanmu in ce ba na son auren amma ya ja min kunne akan kada in sake in fi da sunan shi a cikin magana ban yi magana ba har ya gama rashin arzikin shi ya tafi daga wannan rana ban ƙara ganinsa ba ya tattara kayan sai koma birni inda yake karatu sai da aka share watanni uku sannan ya dawo gida a lokacin kuwa na yi nisa da sana'ar saƙa da nake yi na kayan sanyin yara da huluna don tun bayan tafiyarsa mahaifina ya bani jarinsu jarin saƙa ya ce in riƙe sana'a kada in dogara da miji ko kuma in zaman banza don haka ne duk waɗansu abubuwa cikin ce wa kaina duk daɗewan da umaru zai yi kuma bai waiwaye ni ba ba ni da damuwa Saƙa ta ibada na shi ne kaɗa abin da ke ɗebe min kewa kuma Allah ya sa min nasibi a ciki ina samun ciniki da riba sosai dan in na gama a take ake sayawa baya ma jimawa wani lokacin kan na gama ma ake cinikinsa ake kama a ce ni ne da wannan in an gama ina bukata tun da umaru ya dawo na ajiye saƙa gefe na shiga kula da al'amuran shi na da allah kamar yadda kowace mace ta gari take yi wa mijinta amma kuma fa duk da haka bana burge shi koyaushe kyama na yake da tsanana rashin arziki da rashin kirki da rashin albarka iri-iri babu wadda baya mini abu kaɗan zan yi zai mini gorin jahilci da ƙauyanci ke zaki ce shi ba asalin ɗan ƙauye ba ne a haka Allah ya rufe ni da samun cikinki ina da shekara shida na yi shiru ban faɗa wa kowa ba a lokacin babbanmu ya kai ƙanina bello almaziranci hannun wani baba malami a maiduguri a hanyar shi ta dawowa kuwa Allah ya saukar masa da ajalinsa domin mota ce da ta danne su a karamar mota mutanen da suke ciki babu wadda ya tsira duka Allah ya karɓi rayuwarsu tun da na samu wannan labari na faɗi na soma ban tashi farfadowa ba sai a hannun inna baddo tana kuka ina kuka kamar ranmu zai fita babban tashin hankalinmu ba mu san inda babba ya kai billo ba ya dai ce inna mai maiduguri zai kai shi maiduguri a ina ba mu sani ba bayan inna da ta gama ta kaba ta koma garinsu billiri sai ta yi mini alkawarin kamin ziyara duk lokacin da ta samu dama wani abin haushi irin na kowa na koma in na ban taɓa gaya mata irin zaman da muke da umaru ba ba don komai ba sai don wuta nasiha da babbai mini lokacin da zai kai ni gidan miji cewa in yi haƙuri shine jikon zaman aure domin shi haƙuri baya ɓaci kuma shine babban jari a rayuwar mutum bayan rasuwar babbanmu turaki, wato mahaifin umaru ya ɗauki kula dukkanin kulawar shi ɗora a kaina a lokacin ne cikin da ke jikina ya fito kowa ya gani mahaifiyar umaru kullum cikin ya mini kulawa da dafe-dafe take irin waɗanda masu ciki suke sha'awa watan umaru biyar da tafiya birni bai zo ba don haka har ciki na ya cika wata bakwai bai sani ba da ya tashi dawowa ya dawo ne da ƙyanƙyasasshiyar matar shi hafsatu kwanan shi uku a gidan ba mu haɗu ba don bai neme ni ba bai zo inda nake ba na dai ga ana ta shiga da kaya sashin da ke rufe iya ramatu wato mahaifiyar umaru ta aika na zo ta fara da bani haƙuri da kalamai na kwantar da hankali ta gyara mini komai sannan ta gaya min umaru ya ƙara aure in yi haƙuri mu zauna lafiya su ma ba su san da yana neman aure ba sai baffanin shi ya aiko wai su je su karɓa mishi aure a birnin kano na ce da iya ai babu komai Allah ya bamu zaman lafiya ya haɗa kanmu ta ce amin Allah ya muke albarka Halima bayan kwanaki bakwai da zuwan amarya Hafsatu kamar yadda addini ya tsara na danna zuciyata na yi wanka na shirya na yi kwalliya na nufi turakar mai gidana na yi sallama na tura kofa na shiga ciki dukkansu su biyu suka zuba min ido kamar sun ga wani sabon halitta idanun umaru kyar kan cikina ita ma amaryar kallona take ban aune ba sai na ji saukar wasu marirrika guda biyu a kunce na dama da hagu na ruɗe na gegice na kiɗi mai na nemi wuri saboda na ji zafin wannan mari ba kaɗan ba cewa ke mai zan gani haka ciki a jikinki halima uban waye miki ciki na durƙusa nan na dafe kunce na ina kuka ya sa ƙafa ya fatali da ni daga cikin ɗakinsa zuwa waje na kisu kan dutse da wadda aka rufe rijiya da shi nan take na ji wasu abubuwa sun tsinke a idanuna suka fara zub da jini yayin da ma marata ta ɗaure mini tam bai ji tausayi na ba a haka balle kuma ya ji tsoron aika aikar da ya mini ya tankaɗa ni waje da kafafunsa yana faɗi ki tafi gidan ubanki ki nemi uban shegin cikin nan naki amma ni ba ni ne uban cikin nan ba sau ɗaya na taɓa kusantar ki a rayuwa kuma ban zuba ƙwaina a jikinki ba azzaluma muddin kika sake kika kika doshi iyayena za ki na damar zuwan ki duniya kuma sai na tona miki asiri ki san inda za ki kai shegin cikin nan tun wuri amma ba a gidana ba ba na iyayena ba na sake ki na sake ki na sake ki ya maimaita kalmar saki har sau uku da yake dare ne kowa yana cikin gidansa babban tashin hankali na bana ganin gabana bare baya na face wani irin duhu Garuwa da jini suna ta bulbula daga idona ga katon ciki nan ga mara na ya tsamke mini yana ciwo a haka na ci gaba da jan kafa na bar kofar gidan wane ne a nan malam takko makwabcinmu yake tambaya ya haska ni da tocilinsa subhanallahi halima ke ce ya faɗi haka a hankali daga wannan ban ƙara sanin inda kaina yake ba sai buɗe ido da nai na ganni a rungume a jikin ta birni matar malam tanko faɗi take ta farka malam maza kawo ruwa na shafa cikina na ji wayan babu na fashe da kuka ta birni ta miƙo min wani abu a kunshi cikin tsumma yana wutsul wutsul ta ce karɓi kyautar da Allah ya baki Halima ya mace ce mai kama da ubanta ki rungume ta sosai ta ji ɗumin jikinki bakwainiya ce ita ta kwance tsumman nan ta da malam tanko ya ɗaure idanuna da su ta ce yanzu kin gani na ƙara rikicewa da kuka na ce ba na ganin komai ba gani malam tanko hankalin shi a tashe fita ya dinga bugawa umaru kofa kamar zai balle ta daga ciki amsa wai wani mahaukaci ne ke buga min gida da asuban nan malam tanko ya ce ka buɗe ka gani mana jin cewa makocin shi ne ya san kwanan zancen ya buɗe kofar a fusace yana cewa menene don tsabar ta ce malam tanko ya kasa magana kawai ya bar umaru ya doka masa kofa akan kota akan fuskarsa ya ce in dai halima ce na sake ta saki uku saboda ba zan cikin ta ba ban san waye mata ba sannan ina gargadin ka kada ka kuskura ka je ma iyayena da maganarta idan ba haka ba wallahi zaman garin nan sai ya gagare ka malam can ko ce iyayenka kan kamar sun ji sun gama ne ba makawa sai sun ji wannan magana sai dai in bana numfashi a doron ƙasa mugu azzalumi ilimin nasaran naka abin da ya koya maka kenan bai amfani ka da komai ba face taɓewa da halaka insha Allahu wata rana sai ka nemi yar halima da kanka a lokacin da nadama za ta zo maka mara amfani ina jin malam tanko yana gaya wa ta birni yadda suka yi da umaru ya ƙara da cewa jira kawai ke gari ya haske ya kai shi wurin santiraki da jaririyar da ita ita kuma halima mu kai ta asibiti a duba idanunta har yanzu ba kya ganin mu halima muryar ta a dishe saboda kuka da ta yi da bakin ciki sai ba na ganin kowa sai inuwarku na roƙe ku ku bar mini yata ku bar umaru da halinsa in aka raba ni da ita wa nake da shi a duniya tun da ya ce ba yar shi ba ce su ma iyayen ba za su yarda da maganar ba za su yi amfani da maganar shi na yadda ya tace ni kaɗai kuma ina so na gode da taimakon ku gare ni malam tanko na miƙe na rungumi jaririyata koma ya fi babu a jikina ta birni ta ce mai kike nufi halima ina za ki je da yarinya jaririya bakwai ɗanyen zego haihuwar fari ki yi haƙuri ki yi wanka ko da na sati biyu ne lokacin kun ji ƙwarin jiki sai mu zauna mu san abin yi yanzu ki miƙo mana yarinyar nan in goya ta mu je asibitin da ke nan dukku a duba ki ban yi mata musu ba na miƙa mata yar ta sa zani ta goya ta ta janyo mayafinta jikin ƙyaure ta yafa ta kama hannun malam hannuna malam tanko yana gaban muna biye da shi har ɗakin shan magani na garin dukku ya duba idon ya wanke da magani ya liƙe da bandeji ya ce bayan sati ɗaya a cire a dawo ya ƙara sa magani shi kenan zai washe malam tanko ya biya kuɗi muka da gidansa ta birni ta tada wuta nan da nan ta gargasa min duk jikina da min wankan jego sannan ta zuba min wadda zan zauna ciki ta fito ta bar ni ta dawo kan jaririyar ta yi mata wanka duk duk da ta kuwa sai da aka sa ta a sutura sanyi na yi mata ta birni ta aika gidan lami da yake goyo take da kayan yarta kala biyu aka sanya wa jaririyar aka kunshe ta cikin zane bayan ta yi mata gashin TV. nan take yar bakwai ta yi bacci ba ta ajiye ta ba tana rungume da ita a kirjinta har ta fito ina bin bango ina tafiya ba zan taɓa mancewa da ta birni ba a rayuwata har na daina numfashi a take ta kama zannuwanta biyu ta ɓaɓɓarka ta mai duk abin da ake bukata sannan ta samu zabinta ma ta aka yanka ta yin su. bayan magariba sai ga malam tanko shi ma da gasasshen nama falle da ta binta shirɗin su da yajin daddawa ta sami a gaba sai da na cinye ta ta kyale ni ranar da muka yi kwana bakwai malam tanko ya kama gefen ragonsa da yake yi wa kiwatawa na babbar sallah ya yanka da sunanki wadda na zaɓa miki sunar mahaifiyata wato habiba hakan yasa nake kiran ki da suna muhasin wato mai kyautatawa haka bayan allah nan suka ci gaba da kula da mu har sati biyu ido kuwa an je an yi jeliya a asibiti har an gaji abin a banza bai canza ba don haka na rungumi kaddara ta hannu biyu idan jarabawa ce Allah bani ikon cinye da ranar litinin ita ce ranar da malam tanko yanke cewa za mu je gidan santuraki don ga dukkan alamu ba su san komai ba domin babu wadda ya biyo baya Ba yadda ban yi da shi ba akan ya bar zancen nan tsakaninmu amma ya ki amincewa a cewarsa haƙƙinsa ne haƙƙin ne ya sanar da su ko da ko ba za su ɗauki wani mataki ba ni kuma ana gudun sai daga wannan rana ana bar garin duk kenan har abada ba don komai ba sai dan na tsira da ke domin na tabbata muddin sun turake da iya ramatu suka je karban ki za su yi tun da saki uku umaru ya yi mini ba za su yi zancen gyara ba buri na kawai in bar garin dukku, in yi nisa da duk abin da zai raba ni da ke habiba muhasin don haka malam tanko yana fita ta birni ta shiga wanka na lalubo ki na shimfiɗa ki na goya ki a bayana na yafi mayafin ta birni na ɗauki sandata da malam tanko ya siya min na dogarawa da ita na lallaba na fice ina zuwa zaure na ji almajiri yana bara na yi kiran shi na tambaye shi ko ya san tasha ya ce eh ya sani na roƙe shi ya min jagora ya kai ni ya sanya ni a motar billiri niyyata in je in nemi baba in nemi in na in gaya mata abin da ya same ni ta taya ni jimame rashin baffa ta kuma taya ni riƙonki idan kika yi ƙwari sai in ƙara gaba zuwa duk inda Allah ya kai ni cikin sa'a kuwa muna zuwa motar billiri saura mutum guda yaron nan ya sanya ne alhali na san ba ni da ko sisi sai da mota ta fara tafiya mai mota ya lura da ba ni da kuɗi ya ce baiwar Allah ina kuɗinki ban san inda ban san san da kuka ya kwace min ba na ce ka bari in na je billiri ka taimaka min in je a motar ka sadaka fi sabilillahi ba ne da ko zizi zancen banza kike hajiya kin san baki da kuɗi kika shigo mana mota gaba ɗaya jama'ar motar suka mai da hankalinsu kan mu ya soma ƙoƙarin tsaida motar yana cewa wallahi sauka zaki nan. ku kasassun nan kun ɗauka kowa ma mai matacciyar zuciya ne irin ku to ni na abinci nake nema halali na ba masu bara nake taimako ba yana ƙoƙarin buɗe motar daga can baya wani mutum wadda ban san ko ba ya ce bawan Allah ka dubi jaririyar da ke bayanta ka dubi laruranta mana za ka sauke ta a wannan daji wai me yasa mutane ba ku da imani da tausayi ne a rayuwa ya kirgo kuɗi a aljihun shemi ko mai mota ce amshi ya eh, kalmace yana cewa yanzu na ji magana kai da kake da tausayi ba za ka san zafin ka san zafin nema ba ne sai ka yi hattara in yau wani sai ki yi hattara ke kuma in yau wani ya biya gobe babu mai kallon ki Iza motar ya ci gaba da tafiya na juya ina yi wa mutumin godiya duk da ba ganin sa nake ba ce babu komai mutanen mota babu wadda ya sanya mana baki har aka iso ƙauyen billiri baiwar Allah ki fito mun zo muryar wanda ya taimake ni nan ne na duk dogara na fito na kama ƙarshen sanda ya kama <clears throat> yana ce ina kika nufa ne na ce gidan inna da zan je yayi dariya ya ce a'a ai ba a sanin sunan mace anan da dai kin san sunan mai gidanta ko mahaifinta ko kuma samarin gidan wata sabuwa na ce wallahi ban sani ba dan Allah ka taimaka ka sama min makwanci ko da a cikin tashan nan ne inda za mu <clears throat> inda ba za mu cutu ba zuwa wayewan gari sai in shiga gari in tambaya tausayi ya kama shi matuƙa ya ce to kawo yar taki ina jiki tana kuka a kiɗime na sau na ciro ta nono take biɗa ka sama mini inda zan zauna in shayar da ita a raina na rayuwa kenan kamar yadda umaru ya kwallo da ni haka rayuwa ta ci gaba da tumola da mu <clears throat> kar ita ma yarinyar ta makance babu ne babu namiji gaba ɗaya na tsani namiji a rayuwa na jahilansu da masu iliminsu masu adalci da marasa adalci duk ba su da imani a zukatansu duk haka maza suke ce to wuce mu je in kai ki gidan mai gari domin na san za su baki makwanci zuwa lokacin da zaki ga wadda kike nema amma bai kamata ki kwana a tasha da wannan jaririya sabuwar haihuwa ba na yi masa godiya har da hawaye na kama gefen sanda ya kama gefen sanda ta yi min jagora har gidan mai gari a zaure mai gari ne tare da wasu dattijai guda biyu mutumin ya umarce ni da in tuɓe takalmi na mu shiga sai a lokacin ne na tuna ashe kafata ko takalmi ma babu ya zube yana kwasar gaisuwa nema na yadda na je yana yi yi wa mai gari bayani na yadda muka haɗu daga duku har zuwa nan akan cewar zan kwana a shi kuma ya ce bai ga dacewar haka ba shine ya kawo ni nan in faɗa mugun hannu mai gari ya ce ka kyauta kwarai ko ya juyo gare ni jini ya taru cikin idanunki me ya same ki yarinya ga idanun a buɗe amma ga dukkan alamu ba kya gani na yi shiru ban amsa ba sannu yarinya to sauko yarinyar ki mu gani na sauke amma ina kankame da ita ban ba wa kowa ba na so kice kicin sanya mata nono a baki ta kama a hankali suka ci gaba da tattaunawar da suke yi da jama'arsa daga bisani ya sallame su shi ma mutumin da ya kawo ne ya sallame shi ya tafi ya ce in an kwana biyu zai bullo ya ji ko na samu ganin bot shi kuma mai gari ya ce in tashi mu shiga ciki babban gida ne mai babban shashi daban-daban wadda ke kunshe da matan aure guda hudu yayansu da jikokinsu da surukansu duk suna nan wajen uwar gida ya kai wato hajiya ta fi su mai gari ya kai ne ina ji yana mata bayani da roƙon da da taimaka kamin abinci ko wadda na zo gurinta ya kuma ce da ni in saki jikina in yi wa hajiya ta fi su bayani sosai kada in ji ko ɗarɗar ai kyakkyawan hannu nake inda ba za a cutar da ni ba haƙƙinsu ne na taimakon jama'a ba ni ce ta farko ba na yi musu godiya ina hawaye ya su ta ce ba ni yar ita da yake mace ce na miƙa mata ita ta ce ta bar kalla kyakkyawa da ita haka a take ta miƙe ta saki labulaye ta rufe kofa ta bani ruwan ɗumi na duk abin da zan yi ta dafa ta min jagora zabga min ganyen galbejiya wadda suke da bishiyarta a nan cikin gidansu amma mu can duk runhu ake yi sannan ta bar ni ta ce in yi na sabulu ke ki wanke da sabulun salo da aika da ta aika je ganyenta ta siyo mata ta lullube cikin kayan saƙi ta miƙo min ita sai in ci gaba da bata nono ta fita ta kamin tuwon dare tuwon dawa mai sulɓi da miyar karkashi ta wadata da yajin daddawa da man shanu hmm, na kuwa kama ci kamar yadda Allah kamar wadda Allah ya aiko ni na har na manta har na manta rabona da in ci abincin koshin in sha ruwa hankali na a kwance bayan na gama hankali na ya dawo jikina wani daddaɗan bacci na soma ya soma fisgata daga ni har jaririyata ta mana umarni mu hau gado muka hau muka kwanta a katakon a gado lafiyayye wadda muke kwanciya a katakon gado da yake gado biyu ne a ɗakin yan jikokinta kuma ta yi musu shimfiɗa a ƙasa bayan mun yi sallar asuba ne da dukun dukun safiya hajiya ta fi su ta sake min wanka ta fara gasa ne ta bani irin kayan yarta na sa haka baiwar Allah nan ta ci gaba da kula da mu ba tare da ta san ko ni wace ce ba har na fita wanka wato kwana arba'in ina wurin a ranar ne kuma muka zauna na ba su labari na na kuma kwatanta mata in na boddo ta ce da yawa suke a garin nan ba zan iya gane wace ce ba amma bari dillaliya dije ta zo babu wadda bata sani ba garin nan ki haƙuri ki kwantar da hankalinki wata rana sai labari na gaya miki wata rana sai umaru ya nemi abin da kika haifa sai ya neme ki da ƙafafunsa don haka ki kwantar da hankalinki muna zaman mu mai daɗi a gidan mai gari kowa ya shigo gidan nan sai ya <clears throat> tanka saboda kyau da ƙoshi da lafiya da muka yi hajiya ta fi su tana shan tambaya a kanmu amma ta ce ni ɗin 'yar uwarta ce A ranar muna zaune muna tsakar gida da yamma da yammaci kana ina jikin asabe ɗaya daga cikin yaran gidan aka yi sallama ana cewa gafaran guda masu gida ga 'yan kunne da awarwaro ko dai ko da mai saya na yi saurin ɗagowa na dubi shashin mai maganar ta fito ko mutuwa na yi ba dawo ko mutuwa na yi na dawo ba zan manta da muryar in na ta baɗo ba Goɗɗo na faɗan Bello mai son mu mai ƙaunar mu ban san san da kuka ya ƙwace min ba na ce in na Goɗɗo ta hanzarin duba na da mamaki a tsoro ta ce Halima ta ce na am inna ta sauƙi kayan da ke kanta ta iso ta rungume ne ta ce ke da wa kika zo samsam in na goɗɗo ba ta lura da bana bana gani ba saboda idanuna a buɗe suke tas jini da ya kwanta a cikinsu ne har ya washe ina kuka sosai nake gaya mata yau watanni na uku a billiri ina bulayin neman ta na juya ga hajiya ta fi su nace hajiya alhamdulillahi yau Allah ya takaita mini wahala ga inna buɗu da nake nema wadda na zo wurinta ta ce to alhamdulillah bari in faɗa wa mai gari tare suka dawo da shi in na buɗu ta gaishe shi cikin girmamawa ta yi ta mishi godiya shi ma shi da mai ɗakin shi ce babu komai sai kuma kewa ta kamu da Najiya ta fi su ta ce to yanzu Halima in kin tafi sai yaushe in na buɗu ta ce kada ki damu Hajiya ba za ta bar garin nan ba ba ta yi miki sallama ba suka haɗa min sha tara ta arziki kana muka fito ina hawaye Hajiya ta fi suna hawaye na rabuwa da kyar. ta yadda ta bar wa in na buɗu yarinya ta goya ta tace da inna buɗo ki kama ta ki mata jagora domin ba ta gani In inna buɗo ta yi salati ta sanar da ubangiji ta kamo ni ta riƙe ta soma kuka na daban ni sai ta karya min zuciya muka shiga kuka tare ban taɓa jin tashin hankali ya same ni ba akan idanu sai yau har muka je muka tafi muna yi wa jama'ar bankwana tun bayan rasuwar Bakanmu na Baɗo ba ta ƙara aure ba, tana nan tana ta zama gyatuma. Na Larai a gidansu, na ga wani abu ba kaɗan ba a rayuwana, don ta daɗe da rasuwa. Tana nan tana abin da ya kamata. Nan ta yi wa Larai bayani na sannan ta nemi labarin abin da ya rabo ni da gida kaf ta gaya mata ban rage komai ba na gaya mata sai bai cuce ki ba halin umaru kansa ya cuta don haka karki damu da sannu za ki ga sakayyar da Allah zai miki insha Allah tun daga nan gidan duniya gara da kika taho don nema ban ce a raba ki da yarki ba sanyin idaniyarki wadda kika ci wahalar da ke kaɗai ko sun ko taimako baki samu ba nima ba wata wadata ke gare ni ba amma zan ba zan gaza miki komai a rayuwa ba Allah ya iya mana ba ni ita in so mu gwada mata Ka gwada mata nonon akuya mu gani domin yana sa yara saurin wayo da saurin girma musamman in kin haɗa da waken suya ma nan fa ta shiga hidima da mu iyakar iyawarta zaman mu a billiri tare da inna baɗo zama ne mai daɗi da fahimtar juna da taimake taimakekeniya domin dai duk wani <clears throat> abu tana mini duk da na rasa idanuna ban kwanta ba na kwanciya a ɗaki na ce in na baɗu sai ta min komai da safe tana sai da waina da taushe ni nake taya ta ayyuka gashi tana samun ciniki sosai in yamma ta kuma ta tafi tallan kayan kole da yan kunne gida gida haka take bi yayin da za ta goya ki ta tafi da ke na da ke sai dai in shan nono to in na ne take dauke min komai na rainonki ta tsaya tana share hawayen da suka sassafo mata gefen mayafin mahusin ta kasa shiru ta to yanzu ina in na burɗin ɗin take shine muke kwana ƙarƙashin gadon nan kai wata ajiyar zuciya mai ƙarfi ta ce kin fiye ce da zuci mahusin a sannu zan gaya miki inda take ai ta ci gaba da cewa shekaran ki takwas da aihuwa Allah ya yi wa inna buɗe rasuwa ta dawo daga ta dawo daga cin kasuwar ladin makoli kenan wata motar shanu ta buge ta a waje ta rasu nan take a wajen ta rasu mu dai muna zaune tare da lare aka yi sallama aka shigo da gawarta <clears throat> anzi ne kawai na zube a wurin an yayyafa mai ruwa saboda sumewa ne a lokacin har an haɗa ta an kai ta gidanta na gaskiya tun daga wannan lokaci abubuwa suka tsaya na yi burin a ce da idanuna in ci gaba da sana'ar da inna buɗu take na sai da waina wato masa haka Allah yake ikonsa ga jinyar larai da ta hau kaina don ita ma tun daga wannan lokaci bata ƙara samun lafiya ba yau ciwon kafa gobe hawan jini har ya zamanto inna larai sai dai a kwantar sai dai a tayar tun ba mu da kuɗin zuwa asibiti ɗan jarin da buɗu ta mutu ta bari aka tattara aka ba wa lare da su muke cin abinci Kan ka ce me wannan abu ya ke da tunanin tunaninmu shi ma ya kare aka koma cin gayan tuwo wata ran ma gayan ma ba mu iya samu sai dai a sha ruwa a yi haƙuri ga shi ke baki san babu ba <clears throat> kin saba ki ciwo yana da taushe da koko kullum haka kika taso haka za ki sani a gaba ki ta ihu ba za ki iya cin gayan tuwo ba daga ƙarshe ma shi kansa gayan tuwon gagara ya yi wata ranar litini ne na tatso nono akuya wadda ya zama na abincinmu na ta da larai zaune na bata sai na ji <clears throat> tausayinta a hannuna sannan madarar tana dawowa ta hancinta in ta sha na kura mata idanu duk da ba ganinta nake yi ba na ɗora hannu a ƙirjinta na tabbatar ba ta numfashi na kwantar da ita na rufe mata idanunta na yi lullube na tafi gidan mai garin billiri na sanar da shi rasuwar larai hajiya ta fi su ta ce <clears throat> ita ce ta je ta wanke ta mai gari ya sa aka sallace ta da kanshi ya sallace ta aka yi jana'izar ta bayan rasuwar larai da kwana uku hajiya ta fi su ta zo gidan ta sani a gaba ta ce mu koma wajenta ko kuma mu yi mata bayanin inda danginmu suke ta kai ne nan kuka ya dawo mini sabo na ce da ita ba ni da kowa a rayuwa sai ƙanina bello da aka kai shi karatu almajiranci a maiduguri daga ita har mai gari suka ce to mu zauna tare da su na ce a'a tafiya kawai za mu suka haɗa suka kaɗa suka raya amma na ki amincewa don zauna da su don na san riƙon mutum mutumin da ba naka ba a wannan zamani ba ƙaramin abu ba ne gara in nemi na kaina in dogara da kaina in dogara ga Allah in tafi duk inda Allah ya kai ni zai fi min sauki. Hajiya ta fi su tana kuka tana ban haƙuri na kuka muka rabu ta ce yanzu Halima ina za ku je yanda duniyar nan ta lalace satar dan mutum ya zama tamkar satan kaza ke baki da ido ba dangin ki ba bare ki koma na yi murmushi na ce da ita kada ki damu hajiya duk inda na faɗa ba zan manta da ku ba ba zan manta da alkhairin ku gare ni ba wata rana insha Allahu zan zo mu ƙara gaisawa muddin ina raye ta tattara mana 'yan mu cikin gana mazgo? Ta kawo naira dubu uku ta bani ta ce in yi kuɗin mota in Allah ya haɗa mu da alheri sai mun haɗu. Kika kama sanda ta kina yi min jagora da yake tuni ke kike min jagora zuwa duk inda za mu yara sa'o'inki a ɓillire kin sha kuka a kansu kan suna kiranki da suke yar makauniya don ke kan baki yarda a kira ki da wannan suna dalili kenan da kullum cikin hawaye nake yi a wannan lokuta da muka zo tashar a wannan tasha muka zo tasha sai na ji muryan yan kamisho suna faɗin ina za ku je gombe kano katsina ko bauchi ban san san da bakina ya furta gombe ba don na sha jin labarin karamcin mutanen garin gombe wajen girmama bako na biya su kuɗi na karɓi canji muka faɗa motar gombe aka sauke mu a tashar dukku muka fara bara ce kika sama mana wannan ƙarƙashin gadar muke kwana ganin muna samu na abinci ba mu taɓa wuni ba ba mu samu mun ci ba haka shi ne ya sa muka zauna na yanke shawarar mu yi zaman mu ana ga kuma bayan gida da masallaci a nan ɗin na matafiya ke kike min jagora ke shigar da ni bayan gida ki sama min ruwa mu yi larura mu yi alwala mu je mu yi sallah zancen wanka ko dama babu shi mun manta yadda ake yin sama ba tsana ba tsangama duk wanda ke cikin tashin nan ya san mu yau shekara biyu kenan haka muke a nan duk sanyi duk zafi duk ruwan da ake yi ba mu fasa kwana ƙarƙashin gadon nan wannan shine takaitaccen tarihin mu muhassin ta yi shiru tana sauraron mahaifiyarta ta ce insha Allahu umma zan yi karatun boko sai na zama wani abu a rayuwa zan yi karatu domin na zama soja na sa a kama baba umaru sai na zama abin da bai tsammani ba haka kuma zan yi karatun boko domin na zama likita na baki maganin ciwon idonki zan yi karatun boko domin na zama alkali na hukunta baba umaru wata rana umma halima ta yi murmushi ta ce a'a muhasin ni fa na yafe wa baba umaru ina roƙon allah ni ma ya yafe min abin da na yi masa ko ba komai ya zama silar da na same shi a rayuwa nan haka bana bakin cikin komai a rayuwa tunda ina da ke ki haƙuri ki yafe masa Allah yana son bayansa masu afuwa muhasin ta yi shiru bata ce da ummanta komai ba wadda hakan ke nufi kenan ba ta ɗauki nasihar da ta yi mata ba ta shiru cikin fushi cikin tsananin zafin rai da ƙunar zuci jikinta har wani rawa yake idanunta sun kaɗa sun yi jawur tamkar wani sadaukin zaki ta cakuno baki ta yi ƙamƙam da ido kamar baba umaru na gabanta to wannan kenan ya kai goro ya kai mari a tsakiyar kayataccen falon nan nasa yana rike da waya yana ta faman kira amma ya ki shiga shegiyar matan nan nasa mai mai sanyin murya ke gaya masa <coughs> wannan shegiyar mata mai surutun take gaya masa a switch of kamar ya yi kuka lokacin da hajiya maimuna uwar gidansa ta shigo tana rike da tata wayar tana turo jaka na kayan abinci ta isa dainin din wadda aka yi wa mazauni gefe guda na falon ta soma jera komai da farantai da cokula da sauran kayan da ke kan wannan wuri a kan dining din ta juya ga mai gidan nata a hankali ta ce har yanzu bai buɗe wayar ba ya ce kyale ne da ja'iri yana sane ya kashe wayarsa saboda kar in neme shi karo na uku kenan suna kama min suna kama min kaya su jawo mini asara sannan kuma gashi duk ya hana ƙananan ma'aikatan nan karɓar cin hanci da nake aika musu sannan kuma na gargaɗe shi akan ya fita harkan kayana in har yana so in shirya da shi amma kin gani yanzu inspector nura shine yake cewa sun ƙara kama min kaya a lagos to wallahi wannan karin ba zan ɗauki asara ba ke da ɗanki za ku biya ni naira na gugar naira har naira miliyan goma tunda ke kika ke kika ɗaure masa gindi ya tafi kwastam maimakon ya tafi airport da na ce ya je a kaina aka so mu shigo da tobacco Nigeria? ko mutanen da suke shanta ba su san illarta ba ne ai da sana'a ta ya tashi ya ganni ban ga ɗan abu kazan uban da ya hana ni ba ya lailayo wani uwar ashar ya kunduma ya ƙara kunduma wata wadda ni dai bin hamza ba za ku je shi a bakina ba ita dai hajiya maimuna sum sum sum ta lallaba ta fice domin idan alhaji sirat ya soma irin wannan bala'i nasa ba ta tanka masa don sai ya huce sannan take samu ko ya ce ta sa ɗanta a gaba ta bar masa gida tunda ɗan ya nuna aikinsa ya fi shi muhimmanci a gare shi bayan da da kobon tobako ɗin aka sa shi har yayi karatu wadda yake tunƙaho da shi amma ake son a kawo masa renin wayo yana ji yana gani uban uban ɗan da zai iya hana ba uban ɗan uban da ya isa ya hana shi shigo da tobako wannan ƙasa ta Najeriya balle ɗan sa na cikinsa. ko kallon inda abincin da ta jera bai yi ba ma ya sauri ya ja hular shi ya fice direban sa dan lami ya taho da gudu ya zube a gabansa yana faɗin ranka ya daɗe fita za mu yi ne ya ce masa a fusace in ba fita zan yi ba zan fito a daren nan ne ya miƙe ya jawo mota gabansa da alama yau ogana cikin bala'in nan nasa ne kowa a gidan gudun sa yake ya fito ya buɗe masa bai tsaya tambayar inda za su je ba ma saboda ya san halin sai su kwani motar a guje buzu mai gadi ne wanga mai musu garjejiyar gate ɗin gidan suka fita sai da suka hau titi sosai sannan ya ce da ɗan lami ka ɗauki hanyar da manka ka kai ni airport ɗin lagos zan wuce yana zaune a ƙayataccen ofishinsa shi kuma sanye cikin yunifom ɗinsa na ma'aikatan kwastam ɗin Najeriya da farin gilashinsa Prada a idanunsa. Zarka ɗin saurayi ne ba Fulatanin asali ɗan Kumo ta jihar Gombe. Bai yiwuwa a kinta ta shekarunsa a lokaci ɗaya saboda ya yi ƙuruciya ainihin da matsayin kontrola na kwastam ɗin Najeriya gaba ɗaya. a jikin aljihun gaban yunifom ɗinsa kuwa an sa sunansa cikakke wato aliyu surat kumo a kan kafaɗar shi ta dama kuwa akwai rank ɗinsa na controller farisol ma'abocin gargasa ta tashi tun daga ido sumar kai gefen fuska haka kuma dai suka bi duk wata gaba suka kwanta lif a fatar jikinsa yana da wasu irin idanuwa tamkar an ɗiga musu silba a ciki ɗan shekaru talatin ne zuwa da ɗaya wadda ya dama ya kutsa cikin ilmummukan zamani daban-daban da farko dai injiniya ne shi wadda ya karanci electrical engineering tun daga digiri har masters daga nan kuma ya yi kwas ɗinsa na aikin yaƙi da fasa ƙauri a jami'ar da taimakon mahaifin shi wato alhaji sirat ya yi karatu kuma yana dawowa ya soma aiki da hukumar kwastam ta ƙasa baki ɗaya yau shekara guda kenan da ya haye kujerar kontrola ba don shekarun shi sun kai ba sai don kawai ƙwarewan shi ƙoƙarinsa ƙwarewarsa rashin wasa wajen aiki jajircewa da sadaukar da kai ga aikinsa <coughs> wadda kontrola na baya alhaji taduddin olayemi ya fuskanta a baya a shekarar da ya yi ritaya ya ɗora shi akan kujerarsa ya ci gaba da kuma koyar da shi dabarun sanin makamar aiki kuma dama shine ubangidansa a aikin kwastam matsala ta farko da controller aliyu suraj ya fara fuskanta ya ci karo da ita shine da hawa kujerarsa shi ne ya fara haɗuwa da matsalar <clears throat> cin hanci da rashawa daga ƙananan ma'aikata har manya abin da ya fara fuskanta na matsala kenan wannan ce matsalar da ya fara kokuwa da ita daga hawa kujerarsa. ya tsaya tsayin daka ya yi aikinsa da gaskiya da amana babu sani babu sabo babu sanayya ya kau da cin hanci da rashawa yana aikin shi da zuciya ɗaya babu sani babu sabo ciki kuwa har da kalubalantar mahaifinsa akan sana'arsa ta shigo da tobako wadda hatsari ne ga lafiyar al'umma yana so dadi ya fahimce shi ya sauya sana'a amma dadin ya ki fuskantarsa ya fahimci abin da aliyun ke so ya fahimtar da shi a ganinsa kawai Aliyu ya raina shi ne saboda ya yi ilimin zamani mai zurfi in ba don haka ba ai da kuɗin tobako ɗin aka yi ɗawainiyar karatun shi har ya girma a ganin dadi babu wadda ya sai sauya masa sana'arsa domin ya riga ya saba da ita har ya zama hanyar cin abincinsa ta ba bagiya ba ce kayan maye ne ba sholi sho ba shi dai wani abu ce wadda ke da hatsari ga lafiyar al'umma duk da mai duk da hukuma ta hana shigo da tobacco aliyu a nashi tsarin ya hana don abu ce da ke wanzar da cututtuka a cututtuka a jikin mutane kamar su huhu kuma take kashe ma mutane ƙuruciya da sauran abubuwa a jikinta kuwa fa an rubuta baro-baro ma'aikatar lafiya ta ƙasa wato federal ministry of health ta rubuta cewa smokers are available tana kuma gargaɗin domin za a mutu da wuri amma kuma ya rasa me yasa al'umma ke jinta ke jinta a jiki suna wasa da rayuwarsu suna kuma sane suna wasa da rayuwarsu da gangan shin menene ma a cikin taba ne da ya wuce hayaki da ɗaci ya mai da kai ga tarin ayyuka cikin fayil-fayil inda ke gabansa aka bankaɗo ƙofar ofishinsa babu ko sallama ya cire kai a hankali ya dubi mai shigowa dadi ne ya nuna shi da ɗan ya tsaye ce wallahi wallahi aliyu ka fita daga idona na rufe ka sakar min kayana ni sa'anka ne kan ko ni abokin wasanka ne ya miƙe yana cewa ka kiyaye ni to dadi ka yi haƙuri ka zauna tukunna ya jawo masa kujeran da ke fuskantar shi ce zauna dadi ba zan zauna ba ya murmushi ya nufi ɗan ƙaramin firis ɗin da ke wurin ya ɗauko masa gwangwamin coca-cola ya ɗauko kofin gilashi gare-gare sai tsintin hancin ya juya lemo a ciki ya isa gada da ya durƙusa kan gwiwoyin ya miƙa mishi yana kallon shi yana murmushi amshi dadi ya faɗi haka cikin sautin sa na muryarsa mai sanyi sai da ya kwafa sannan ya amsa ya zauna lumbu-lumbu wutar ƙaiƙayi hmm. ai ka iya munafurci wadda dole mutum ya karɓi lallashinka ya sha lemu aliyu yana durƙushe gaban shi ya kwantar da kai a cinyoyin dadin nasu ya ce ka yi haƙuri dadi zan biya ka kuɗin kayanka amma ba zan baka kayan ba alhaji siras ya ajiye kofin bisa tebur ya dube shi ya ce wai me illa ne a sana'ar a sana'ar tobako wadda har ya sa ka sa mini kahon zuka raunane ce daɗi it is harmful ga lafiyar matasanmu waɗanda suke su ne matasa manyan gobe kuma shugabannin gobe kai kanka in kai tunani dadi ba sha kake ba saboda ka san tana cutarwa amma me yasa kake sayarwa mutane abin da ka san ba za ka ci ba ba za ka sha ba saboda zai cutar da kai bai kamata ka bari wani ya ci kuma ya sha ta hanyar gaba bayan kana sane da cewa illa ce ga lafiyar al'umma ya shiru yana kallon ɗan nasa wai kai <clears throat> kai ka haife ni ne ko ni na haife ka wai ma ka haifi ɗa a cikinka ya zo ya ce zai bi ka hankali kai <clears throat> ya gaza cewa komai sabida <clears throat> saboda yadda aliyu ke magana da shi cikin girmamawa tare da lallashi wadda ya san dole ya yarda da shi ya miƙe aliyu ma ya miƙe ya kama hannun dadi har gaban motarsa wata zazzafar mota bi irar babban kamfani baka hulu sai shigi take ya buɗe mishi shiga shi ma ya zaga ya shiga mazaunin direba ya ja motar suka fita daga harabar ma'aikatar suna harbar kan titi gidan shi da ke Victoria Island ya nufe shi kai tsaye suna tafi yana jin dadi da hira mai ban dariya tun yana kumbure-kumburensa har ya ware suka <clears throat> rike da hira da dariya suna isa ya tarar kukunsa jin ya kammala haɗa masa abincinsa a dainin sai da suka fara yin sallah na suka ci abinci dadi ya huta aliyu bai gushe ba yana lallashin dadi akan ya canza sana'a shi kuma ya kafe kan cewa sana'arsa da ta amshe shi kenan kowa yana da hanyar cin abincinsu shi kenan in kuma shi ɗin yana da wata sana'ar da yake ganin za ta karɓe shi to ya samo masa aliyu a take ce dadi kwarai kuwa mu gwada sana'ar sana'ar fata mana <clears throat> man ƙasar italiya ana samu sosai ya ce to zai yi tunani ya gani a haka suka rabu ya kai dadi airport din murtala muhammad ya bi jirgi ya koma gida aliyu ya girgiza kai yana murmushi ya koma ofis yana mai godiya ga allah da ya ɗora shi yau akan mahaifinsa alhaji sirajo tobago ya dade yana kyamar sana'ar dadin sa da allah ya sa ya samu kan birkitaccen dadin nasa ya soma addu'a cikin zuciyar shi Allah ya sa dadin na nan ya sauya sana'a ya zama mafi alkhairi a gare shi kuma mai albarka a sana'ar da yake so dadinsa ya kama wannan kenan <clears throat> saukar aliyu ke kenan daga lagos ranar juma'a da yamma ya bude waya ya kira maman shi ya ce ina iya fata mama a turo min ɗan lami ya zo filin jirgi ya ɗauki mama ta ce ya tafi komo ɗauko goggo komo bata ji daɗi ba ne gani nan da kaina ina zuwa ka jira ni ce a'a kai mama ki zauna kawai zan yi shatar tasi ba na son kina driving ɗin ina hanifa Ke hanifa ma ta je bikin kawarta a mobi ni kaɗai ce a gidan to ki zaman ki kawai mamana ba iya ba zan iya jira ba ki bari gani na. ya rufe wayar ya sanya aljihun kot ɗin shi yana rataye da bakar jaka mai ɗauke da <clears throat> duk wani abu da sauran muhimman ababen shi ya fito daga filin jirgi ya da tasi masu jiran mai ɗaukan su shata ya samu ɗaya daga ciki ya ce za mu je shango estate Sanda suka iso mamadan harabar gidan kamar ta rungume shi ɗaɗe tilo da Allah ya bata. To sai dai Filanci ya hana ta filanin <clears throat> asali. Hannunsu cikin na juna suka isa cikin gida. Fiskar hajiya maimuna fal da fara'arta kamar wadda ya shekara bai zo gida ba. har ila yau da muna cikin littafin amanata sanda suka iso mama na harabar gidan suka iso harabar gidan kamar ta rungume shi dan nan nata filo wadda Allah ya bata to sai dai fulancin nata ya hana hannunsu rike cikin na juna suka isa gidan fiskar hajiya maimuna fal da fara'arta kamar wadda suka yi shekaru ba su haɗu ba rabon da su ga juna yau watanni uku kenan kacal shi ma ya kewar maman nasa yadda ba a zato to abinci dai kala kala mama ta firiya, mishi har kala biyar duk babu wadda bai haɗu ba abin gwanin daɗi ga dai sinasir da miyan ganye ga mm, mm, mm, wannan dai ba za ku je shi a bakin bin hamza ba duka babu wanda ba zaɓinsa ba ya fita masallacin da ke makale a gidan ya sallacin suka haɗu da dadi suka taho tare momi ta yi misin ɗinsu gaba ɗaya ta zuba musu abinci ana hira sannan ta gama komai shi dai yana kallon ta yana dariya ne a cikinsa Ƙaunar hajiya maimuna da ɗanta aliyu haidar sai allah ya san yadda yake je a ransu balle ita kanta shi dai dadi ya cika filar kawai Khalid ya ce ya yi ta ci yana karawa kowa fa ya kula da nashi. Nan dai suka kula da yadda daji yake cin abinci ba wasa suka masa dariya bayan sun kammala asabe ma na aikin ta na fidda komai ta gyara danin din Aliyu na bisa. Tebur suna tattauna labarin da ya shafe su daji ya ce, Gobe fa, akwai abin da za a yi. kuma har gobe na alfahari da haihuwar ka aliyu haidar kai din nan kwaya ɗaya tilo kafi min gayyar 'ya'ya goma shi yasa aka ce ɗa ɗaya gwaggwara ya fi taron dubu yoyoyo duk shawarar da ka bani in na bita ina ganin fa'idar ta yaro da tunanin manya ina alfahari da kai da haihuwarka aliyu haidar allah ya maka albarka hmm. sai dai kuma alfaharin nawa ba zai cika ba sai na ganka da iyalinka kamar kowane managarcin mutum kullum addu'a ta kenan aliyu haidar allah ya baka yarinya ta gari kafin ya ɗauki raina aliyu wadda kansa yake sunkuya bai ɗago ba ma sai dai dogon nazari kawai da yake dadi ya ga yadda fuskansa ta sauya zuwa wani kwatankwacin ɓacin rai sai fa sam babu aure a cikin lissafin rayuwar shi domin a ganin ganinsa duk 'yan matan nan na zamani halinsu ɗaya ne yaudara ne kawai da rashin sanin darajar da Allah ya yi wa mutum mm. da kuma rashin sanin darajar da Allah ya yi musu ta ‘ya'ya mata uwayen al'umma tare da rashin sanin darajar soyayya ta haƙiƙa irin tsohuwar masoyiyar shi wato shariƙa don haka har dadi ya gama maganganun shi nan bai ce komai ba an so sa masa wani wuri ne da ke masa ƙaiƙayi ya ɗan muskuta ya gyara zaman shi ga ‘yar uwar shi ma Hanifa ta ƙi kowa sai shi. Ta ɗauki soyayyen duniyan nan gaba ɗaya ta ɗora a kansa amma shi kuwa ya ƙi kula ta. To me laifin Hanifa saboda Allah dadi. Yarinya mai kyau ilimi asali sannan ga ta ‘yar uwan shi wadda ta san ciwon kansa. Ni kam in har kana son albarka ta da farin ciki na su tabbata a gare ka. To lallai kuwa dole ka juyo wannan alƙibla ta ka gare ta Kawar yar uwarka mai son ka da ƙaunarka saboda Allah kan shi dai na ƙasa har yanzu bai dago ba sannan bai ce komai ba har suka yi shiru ya miƙe yana cewa zan je na huta mama ruwa zan watsa in kwanta zuwa magariba amma idan har Goggo ta iso a tashe ni ya sa kai ya fita uwar da uban duk suka bi shi da kallo kafin suka saki ajiyar zuciya tare sun rasa ma me za su ce mishi sun kuma rasa matsalar <laughs> matsalar ɗan tasu wadda ya sa yake aure mama ta yi shiru ta ce hmm, daga bisani ne fa ina tsoron anya kuwa haka yarinyar nan ta bar shi kuwa wannan bayar biyar tun da fa suka rabu da yarinyar nan ya daina zancen aure ya tsani a masa magana aure ya tsani a masa maganin mace gashi ni Allah bai bani yawan ‘ya'ya ba burina shi kaɗai ne na ga ‘ya'yansu na ga jikokina dadi ya murmushe sai ki bi shi a hankali komai lokaci ne idan lokacin auren sa yayi ko yana so ko baya so dole zai yi kada ki tirsasa shi akan komai don haka ki daina maganan zancen hanefan nan ma ko don ki saya mata mutunci a gunsa gobe in Allah ya kai mu zan ga limamin garin limamin angon na halliru zan sa a yi masa addu'a sha Allah kwanan kwanan nan Aliyu zai aure ina jin haka a jikina mama ta ce to Allah ya yarda suna haka ko suka je tsayon motar dan lami da guggu sun iso kenan dadi ya miƙe ya fita ya shigo da mahaifiyarsa mama kuma ta nufi ɗakin da take sauka ta duba an gyara ko ina ga katifar gado an sauke mata ko ina kasancewar ba ta yarda ta hau gado an yi mata shimfiɗa na alfarma ɗan firijin da ke gefe wadda yake ɗauke da irin su ruwan faro da fresh milk da dai sauran abubuwa da madarar holland an sake labulaye an gyara ko'ina an kashe fanka da ac duk gurguta ce ba ta son su a ɗakinta to fa an gyara ko'ina an kunna turaren wuta ta jawo ƙofar ta fito tana lalemar hazin da zuwan goggo. gwazana Ka zauna cikin lunzuma-lunzuman kujerun da suke falon nan suna gaisawa da mutunta juna da ganin girman juna da sirikan nan nata sannan suka shiga labarin yan uwa da abokan arziki da suke komo sannan ta tambayi maman hanifa innani da ɗan lelenta jikanta kwaya ɗaya tsokanta ɗaya amiya wato aliyu haidar nan take take gaya mata yadda suka yi da shi yanzu nan kan cewa zai ta ya kwanta amma in ta iso a tashe shi gwaggo ta dariya ta ce haidar kenan haidar haidara zakin manzo kyale shi kawai ya yi baccinsa ai ina nan a cikin gidan nan duk sanda ya tashi zai ganni mama ta ce hmm, guggu kenan hawan jini ne ai da har da aliyun na har yanzu hmm, bari ke dai maimuna jikin girma sai a hankali ga hawan jini ga ciwon kafa ga ciwon baya sannan abubuwan duk sun taru sun yi mata yawa ta ɗan yi tari tukunna ta ci gaba da cewa to ya za a yi kenan ai girma ne ya kama mama ta ce to Allah dai ya ƙara sauƙi gwari goggo to bari ya fito ku tafi asibiti mana hmm, ni fa babu inda za ni yau da gobe sai dai in Allah ya kai mu kafin nan da jibi na huta da jijjigar motar nan domin ita ta ƙara min ciwon jiki cike da tausayawa hajiya maimuna ta ce to allah ya kai mu gobe. da yau da gobe a duk ɗaya ne ko zuwa jibin mu je ki kimtsa ki shafa sha fanadol za ki ɗan ji sauƙin ciwon jikin naki ta kama hannunta ta miƙe suka nufi ɗakin saukar nata mama ta kawo mata abinci ta fiddo da ruwa da madara ta zauna ta zuba mata abinci suna hira ta kammala ta sha da ruwa da madaran ta ɗan kishin gida ta siro magani ta ba ta ɗauko goro a kayanta ta tauna da ta kammala ta sha ruwa da madarar ta ɗan kwanta ta haɗa kayanta ta tafi da su da kanta ta kuma fara aikin tuwar ajamiyar kuɓewa ɗanya wadda goggo ta ce shi take so ta ci da daddare karfe biyar daidai aliyu ya tashi daga daddaɗan baccin da ya sure shi nan take kai idan shiga agogon bangon da ke ɗakin da sauri ya tashi yana subhanallah lokacin magariba ya fita ban yi sallah ba ya faɗa toilet ya sakarwa kan shi ruwa don kuma daman kuma aliyu ba daga nan ba ɗan gaye ne yi sharaf fresh da shi na ƙarshe wadda ya san sirrin kula da jiki da iya ɗaukan diresin agon shi ba magana ma abocin ƙamshin turare ne ba kaɗan ba ya zuba wata sassal ƙarshen shi mai kyau faratas mai tsantsi kamar boyel ya caje kwantaccen soman gashin kansa bayan ya yi sallah sun kuwa yana dora yana ɗaura bakin sandal ɗinsa a kafarsa na fatar damisa wayar shi ta yi ruri amma bai kula da ita ba sai da ya gama abin da yake ya dauki wayar ya duba ya ga miss call nan na hanifa ne ya ja tsaki ya jefa wayar aljihun shi yana kunkuni yarinyar nan tana nema ta uzura mini don ta gama mana bayan ta ana so dole ne ya ja wani tsaki kana ya fito ya nufi cikin gida babu kowa a falon mama na kicin sai mai aikin ta tana goge kayan falon ya wuce ɗakin mama ba ta nan don haka sai ya bi ta kicin ya tadda ta tana tukinto, to kamshin turarensa ne ya sanya ta juyo ta dube shi ita kanta aliyu yana mata matukar kurjini a lokuta da dama har sai ta dinga tambayar kanta anya ita ta haifi wannan san kaɗai ɗin balarabin ɗan nata kyakkyawa ne na ƙarshe ma'abocin ado ne idan na ce ado abin ba zai misaltu ba ma ina nufin na sutura da na zuciya babu komai a zuciyar shi sai alheri ga kowa wato dai babu kyashi babu hassada babu gane gane ba shi da abokin faɗa ba a taɓa kawo mata ƙaran shi ba tun yana yaro yana jin kanta kamar ɗiya mace yake a gare ta shi dinnan har girki yake taya ta ma da sauran ayyukan cikin gida tun yana ƙarami har girmansa a wannan zamanin samun ɗa mai halayyar irin na aliyu abin da kamar wuya bai ɗauki rayuwa da zafi ba yana komai yana kuma bin abin a cikin hankali duk da cewa ya tashi cikin gata amma bai taɓa ɗaukan gatan nasa a matsayin tabbataccen abu ba ta juyo ta dube shi da idanun nan nata cike da ƙauna da irin na uwa da ɗanta ta ce ya aka yi ya amshi mutsiyar da take tuka torunan sai dariya ta hana shi da ce gugu ta iso ya ce kai mama shine baki ta so ni ba ga shi har ma na makara ban yi sallah ba mama ta ce ita ta ce in kyale ka abokan ba ta yadda aka tsaye maka hutu ba dan ta san in ka tafi kai da hutun nan fa kun yi hannu riga kenan ya yi murmushi kana ya fita ya nufi ɗakin saukar goggo ya sallama goggo ta amsa tana kishin gida a gefen katifar ta ya yi da shigowa ɗakin ya zauna kusa da ita ta ce sai da ka taso sai da aka taso ka ko ta ce a'a ba ruwan mama ni ne na tashi da kana kun iso lafiya ta ce alhamdulillah ya aikin ya ce komai lafiya yaya wajen su malam sani kanin ta kenan ta ce kowa lafiya ya ce dadi ya ce baki da lafiya gashi kuma na gan ki ragas kin da ki mutuwa ne kawai akan saboda kada mu ci gumba ko hmm, hmm. ta yi dariya ta ce dan nan kenan dan nema da ni da kai wa san gawar fari ka ganni nan daram nake ji sai in goya ƴaƴanka in goya ka iya ba sareti hmm, me ke damun ki ne goggo ki takaita min zancen abin da ke damun ki don kawai na san me zan gaya wa likita in mun je goggo ta ce me wani abin birifi kuma in za ka yi min hausa ka yi min hausa in ba za ka yi min hausa ba to ka yi min yare na fulfulde ya ɗara idansa sosai ya ce ina nufin ki takaita mini abin da ke miki ciwo ki min bayani a takaice ni ban iya wani fulful da ba ta ce kowa ya bar gida ai aliyu gida ya bar shi ya ce to in gidan zai yi adalci kuma to ai ba za a bar shi ba ta so mu gaya mishi abin da ke damun da can na ciwon da yake damun ta ce dakata dakata cewa na yi faki takaita suna haka dadi ya sallama ya tura kofa agogo ta yi mishi izinin shigowa ya shigo na cewa ke da mai gidan naki ne ta ce sam ai tuntuni na guntule wannan aure tun da ya ke min kishiya nan da nan ya sauya fuska da da ya gyara zama ya ce banda abinki goggo wata mace ce take so a mata kishiya gara ma da Allah ya kawo ki ki tambaye shi dalilin da ya sa ki yin aure dan mu har har yau mun kasa gano kansa nan da nan ya miƙe yana cewa dadi to zan leka wajen su al'amin tukunna domin ɗazun ya min cewa ya iso ƙasar dan yau mun zima kuma ba mu haɗu da shi ba ya ce za ka gudu dai saboda kada a maka zancen aure Allah ya shirye ka Allah ya shirya ka manzo sallallahu alaihi wasallam dai ya ce aure sunnata ne wadda yake sunnata baya tare da ni kamar zai kuka ya ce dadi yi min aure da duk yarinyar da ta kwanta muku a ba na son kowa a duniyan nan ne amma ku yi min da wanda kuka ga ta dace dadi na amince ya sa kai ya fita farin ciki ya kama dadi haka goggo ta ce ka ga farawo yar gidansa ne ba na ga bana ta gama sakandirinta yarinya ne mai nutsuwa ga ta da son kowa kin wanda ya rasa hmm, ka yi wa kawun nata magana dadi ya yi ‘yar dariya ya ce, Goggo, ɗan birni ai sai ‘yar birni, ‘yar ƙauye sai ɗan ƙauye. Maman shi ta yi mishi mata, tuntuni diyar yayarta da take riƙo wato Hanifa. Kin ga ita a jami'a take, sannan ta san dukkanin halayensa za ta iya fin kowa haƙurin zama da shi tunda ta san halinsa gida ɗaya kuma suka taso. Goggo ta ce, A, ah, to Allah ya tabbatar da alheri kada a tsaya wani bata lokaci tunda dai an samu komai ya daidaita to a yi kawai ya ce haka ne goggo, bari in kira maimuna ya waya ya kira mama ta baro aikin da ta bar mai aiki a wajen ta taho ta samu waje gefen goggo ta zauna nan dadi ya ba ta daɗaɗan daddaɗan albisir cewa aliyu ya ba su wuka da nama su aura mai duk suka ga ta dace shi kuma ya zaɓi hanifa mama kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha don murna ta ce masha Allahu la quwwata illa billah abu yayi daɗi na ji daɗi sosai sai a aika wa mahaifinta can zau. haka suka ci gaba da tattaunawa waɗannan maganganu waɗannan family ɗin ne to fa suwaye ne waɗannan family ɗin ne kam wani abu na daban kuma to asalinsu dai sun bullo ne daga kumo wadda take jihar gombe malam sama'ila malamin buzu ne kuma ɗaya daga cikin dattawan garin kumo waɗanda ake ganin kimansu da mutuncinsu shine mahaifin alhaji siraju duk da cewa ba halinsu ɗaya ba domin siraju mutum ne mai wuyar sha'ani lokuta da dama ya sha faɗa ana sha kawo mishi ƙaransa to yanayin da ya tashi abin ba magana duk da haka ya tsaya ya yi karatun addini sosai wurin mahaifinsa kamin Allah ya ɗauransa ya kuma ba shi babban zari ya ce zai gwada duk irin kasuwancin da ya kwanta masa Surat bai yi karatun boko ba sanda ya shigo garin Gombe neman aiki ma Allah ya haɗa shi da wani bawan Allah Alhaji Sulai mai taba suka fara sana'ar sai da taba kanti guda gare su a babbar kasuwan Gombe suna sai da kayan taba nau'i nau'i kuma suna samun riba sosai babu irin tabar da ba su shigo da ita Gombe daga Lagos hmm. da abin da sai gaba yake suka so rarraba ta ga ƙananan 'yan kasuwan da suke sauran garuruwa da suka yi ƙarfi suka soma safararta da kansu daga ƙasashen Amurka da Ingila. Sanda Sirajo ya karfi ya fara karfi mahaifin shi Malam Sama'ila ya rasu. Shi kaɗai ya haifa tare da mai ɗakinsa Goggo Hassana duk haihuwar da ta yi bayan ta Sirajo mutuwa suke yi tun ba su shekara ba. Shi kaɗai Allah ya bar mata suka gaji abin da Malam Sama'ila ya mutu ya bari. Tun game min gida da gonaki biyar garken shanu da sauran dabbobin kiwo. Sirajo ya ci gaba da kula da jatumarsa bayan rashin malam Sama'ila har zuwa lokacin da Allah ya haɗa shi da Maimuna. Maimuna ya ce ga uban gidanshi Alhaji Sule ta kammala karatunta na sakandare Alhaji Sule ya wanke ta ya ba shi aurenta mace ce mai ilimin addini da na boko kwarai da gaske mai kyawu matuka a lokacin da ya gama ginin katafaren shi da yake unguwar Shango Estate shekaru biyu da auren su maimuna ta haife santalelen ɗanta aliyu haidar gata na duniya aliyu ya gani wurin iyayensa da kakanninsa Goggo hassana da alhaji suleiman idan aka yi hutun makaranta wani lokaci yana koma wajen Goggo, wani lokacin yana wajen kakannin shi na wurin uwa sai dai kuma tun haihuwar aliyu maimuna ta soma matsalar da dole aka juya mata mahaifa haihuwa sai dai ta je ana yi a makota amma hakan bai sa alhaji siraj ya taɓa tunanin ƙaro aure ba domin maimuna jarumar mace ce wadda ta sadaukar da kanta ga mijinta da ɗanta tana mishi biyayya da soyayya ta gaskiya kamar ta kwanta ya bi ya bi ta kanta gwaggwasa na ce ma ta taɓa ɗora shi da zancen ya ƙara aure na roƙe ki goggo da kada ki yi min wannan magana domin ba zan iya ɗauka ba wannan tunani ta wuce ba zai yiwu ba maimuna ta wuce in mata kishiya don kawai in tara yaya wadda Allah ya bani na gode Allah ya albarkace shi da ranar tun daga wannan ranar gugu hasana bata ƙara masa zancen aure ba har yau hanifa yarinyar hajiya maimuna ce wadda take aure yayar hajiyar hajiya maimuna ce wacce take aure a garin darazau ita ta ba ta rikonta tun tana shekara biyar don ta dinga ɗebe mata kewa don aliyu halinsa sai shi kai shi magana ma wannan aiki ne a wurinsa baya furuci sai wanda ya zo sai wanda ya zamo lazimi baya magana mara ma'ana ko mara muhimmanci lokacin da hanifa ta dawo gida lokacin da ta dawo gidansu yana da shekara goma sha biyar aji biyar a sakandare ita kuma aji uku a firamare ba ruwan shi da ita hakan karatun shi kawai ya sa a gaba in ko ta sake ta shiga shirginsa yanzu nan za ta ci dan banzan duka dan haka take ɗare-ɗare da shi tun tana ƙanƙanuwa aliyu ya yi dukkanin karatun shi ne a jami'ar maiduguri kafin ya tafi zuwa ƙasar waje sanda ya soma aiki da hukumar kwastam hmm. su ne suka haɗu da a nan ne suka haɗu da shari'a diyar ubangidansa wato controller duddin mahaifinta bayar ne haka mahaifiyarta mutumiyar bindal ne dukkaninsu musulmai ne sun daɗe suna soyayyansu sun aminta da juna ɗaliba ce a jami'ar lagos mataki na uku da abin ya nisa har iyayenta suka sani ba ƙaramin jin daɗin hakan kwantarola ta dujjun ya yi ba saboda yadda yake ba karamin jin daɗin hakan ya yi ba kwantarola ta dujjun saboda yadda yake kaunar aliyu kamar ɗansa da ya tsugunna ya haifa saboda hazaƙarsa da kyakkyawar zuciyarsa to amma kuma mai bayan ya kai zancen gida ne mama da dadi duk basu so hakan ba amma suna kaunar kwantolata ta dubbin saboda ruwar kaunar da yake ga talakawa da kuma rayuwar ɗansu wajen ciyar da shi gaba kusan kowane lokaci akan aikinsa ba za su iya cewa ba sa son hakan ba ba za su iya cewa ba su son haɗa jini da shi ba aka kai kuɗin gaisuwa an ga mahaifinta da tambaya kamar yadda yake a al'adar hausa fulani aka sa lokaci kowa cike da <clears throat> ganin girman ɗan uwansu za a yi maganar aure shari'a kuwa kyakkyawa ce baka ce black beauty don sai an tona sosai a cikin mata kafin a samu mai kalan fatar ta kullum kanta cikin farin gilashi yake don haka ba za ka iya sanin tana da gashi ko ba ta da shi ba ta sai da shi za ta yi tafiya zuwa waje domin an tura su yin wani aiki kasancewar ta ɗalibar geography daga makarantar za su yi sati ɗaya a can tunda dai suka dawo sharika ba ta ƙara zama lafiya ba ciwo iri-iri karaswa kasala zubar da mai da dai sauransu alamomin mace dai mai juna biyu duk sun bayyana ta kuma ki yadda ya kai ta asibiti har shi din da kanshi ta ki yadda da shi bare mutan gida don ita a tunanin ta sauyin waje ne kawai ya janyo mata wannan yanayi bata ankara ba har iyayenta suka ga ciki ya bayyana tsoro suka kama ta su ma suka shiga mamaki wadda zai iya kai wata shida kowa yana gani ashe ba wani aiki suka tafi ba da uban ya rufe ta da duka kamar zai halaka ta akan sai ta faɗi inda ta samo cikin nan ba ta rufe ba ta ce Michael ne ya mata tsohon saurayinta suka fita hutawa ƙasar waje ya mata fyaɗe tana kuka sosai tana roƙon mahaifinta akan ya rufa mata asiri kada Aliyu ya je zai fasa aurenta za ta je a zubar da cikin nan ta kowane irin hali Kontrola ta Juddin har kuka sai da ya kira Aliyu ita ma ya kira ta ya gaya mishi komai a gabanta sannan ya kirgo kuɗinsu na gaisuwa da na tambaya da iyayen shi suka kawo ya bashi ya ce ya arewa ya nemi wata a cikin kabilarsa mai kamun kai ba zai aura mishi bala gurbin yarinya ba aliyu ya ce ba zai karba ba ya bar wa sharika duniya da lahira don haka a bar mata komai nata ne wannan ne dalilin da ya sa aliyu ya tsani 'ya'ya mata ya alkarwa ya yi wa kanshi alkawarin ba zai kuma son wata ya mace ba tun da su ɗin duka mayaudara ne maha'inta duk soyayyan da ya da sharika duk irin yadda ta nuna mishi so ashe a fuska ne kawai shin yaya ake soyayya ta gaskiya yaya ake gane ta yaya take shin ma akwai ta ne ko babu wannan gaskiya ne kuwa waɗannan su ne tambayoyin da aliyu haidar ke yi wa shi kullum ya tattara fayil ɗin nan na mata da al'amuransu da soyayya ita kanta ya ajiye gefe guda ya fuskanci al'amuran ci gaban rayuwar shi kawai muhimman abubuwan da ke gaban aliyu haidar su ne aikinsa kula da iyayensa jatumar shi kakar shi goggo hasana kenan duk wata koyaushe yana musu abin da ya kamata duk wata kankan ba da sheshegen shi bai damu da mata ba haka kuma duk wani abin da hanifa ke yi a kansa ya sani bai taɓa daga ido ya dube ta da sunan so ba share ta kawai yake kamar bai san Allah ya yi ruwan tsiranta ba haka kuma yau gashi ya yi furucin da ya zo ya dame shi wato ya bai wa iyayen shi dama su aura mishi duk wacce suka ga dama dan ya riga ya fa dan kawai ya ga farin cikin su wadda ko ka fara ba zai yi ba idan ya rintsa amin idan ya rantse cewa hanifa za su aura masa ba wata ba wannan kenan ba zai iya ɗaurar da komai akan hanifa ba wato kyawun halittar da ko aka san haka dan ta tashi a gabansa ne tun da ba sakar mata fuska yake yi ba balle ita ma ta saki jiki da shi to baba dai ta sha gaya masa cewa hanifa take so tun abin yana ba shi haushi har ya koma ba shi mamaki Allah ya kawo ma wani zamani da wai mace ce za ta buɗi baki ta ce tana son namiji a ganinsa ƙarshen wulaƙanci kenan ma ga ya mace duk sai leƙen da take masa dai tana nuna hakan ta taɓa ba shi bai taɓa ba ta fuska ba kuma duk abin da ke faruwa ba ta taɓa ce tana son shi ba sai dai kawai yana ji a bakin mama ne wannan ne ya sa ya bar mata ɗan guntun mutunci a idanunsa a wannan dare dai Aliyu barcin shi kaɗan ne rabi da rabi ne bai ankara ba ya ji kiran asubahi a kunnuwarsa ko masallaci ma bai samu ya je ba yana ta tunani tunani kan subutar da bakinsa ya yi a nan ya ba da farali ya goma kwanta sannan ya samu bacci mai daɗi ya yi awon gaba da shi wannan kenan littafin amana ta kuke sauraro littafi na ɗaya tare da ni naku bin hamza washe gari a makare aliyu ya tashi misalin karfe tara na safe sharabu ya manta zai kai gugu asibiti a gurguje wanka ya kimtsa cikin shed da wandonsa <clears throat> samfarin armani ya fesa turare cikin gida a gurguje bai tadda ita a falo ba sai mama tana waya ga dukkan alamu da hanifa take wayar don yana jin yadda mama ke lallashin ta wai ta baro gidan bikin nan haka ga yayanta a gida kuma akwai albishir wani haushi ya kama shi ya gaba ya wuce ɗakin goggo ya tadda ta takin tsashi take jira yana zuwa zauna gefenta kamar yadda ya saba ta ɗora hannu faɗan shi ganin yana ta huce shi kaɗai ta ce to wa taɓo min kai ne zakin manzo a'a da Allah sa kiranka wannan fushin bai yi kyau da kai ba an ce to tashi mu je goggo <clears throat> na ɗan wani abu na daban na ɗan makara dadi ya shigo shi ma cikin shirin fita ya zube ya gaida guggu ta amsa fuskanta a sake ta ce za mu wuce asibitin ya ce to sai kun dawo a yi wa likita bayani sosai ku zo general hospital can ne fayil ta yake ya kai duban shi Aliyu ya ga yana ta huce amma bai fasa gaida dadin nasa ba ya ce guggu yaya ne kan naga angon naki ne yana ta fushi ne wa ya taɓo min shi ne <laughs> ta ce haka ne ma na gan shi da yake daji dai lallaba shi kawai yake kada ya botsare ya ce ya fasa auren sai ya dube shi da murmushi yana lallashin shi yana son ya ji damuwar shi aliyu ya miƙe tare da cewa babu komai ya doshi kofa ya ce gara fa mu tafi na, ta yi ita fa mayafinta ta miƙe da kyar daji ya saurin riko hannunta har jikin mota aliyu ya buɗe mata kofa ta shiga baya ya rufe ya shiga ya zauna mazaunin direba suka fita a harabar gidan shi ma da ya shiga motarsu motarsa ya rufa masa baya gida dai ya rage saura mama sai ma'aikatanta bayan sun fito daga asibiti gudu aliyu yake yi sosai a kan titi gobe ta soma faɗa ita fa idan ba zai daina gudu ba to ya sauke ta za ta nemi keke fet. bai daina gudun ba kuma bai ce mata uffan ba wannan shiru na aliyu shine kaɗai ke matuƙar tayar mata da hankali yana ji kana kuma yake magana amma ya eh, kamar mai san tana yi ba sautsayi wadda an ce baya wuce ranarsa wata yarinya ce ta tsallako titi da gudu da kwanon bara a hannunta ta baro uwarta da take mata jagora a ɗayan titin duk ƙoƙarinsa na kauce mata da duk ƙwarewansa wurin sarrafa sterin motar nan sai da ya kwashi yarinyar nan ta gefen titi gukkutai salati ta sanar da ubangiji ta ce ka gani ko kaga abin da nake gaya maka amma ka yi kunnen uwar shegu da ne to maza ka samu wuri ka tsaya ya yi fakin a gefen titi shi kansa zuciyarsa ta tsinke don ganin yarinyar nan zina-zina a kwance a gefen titi har mutane sun rufe ta ya fito shi ma ya leƙa ya keta jama'ar ya isa gare ta wani daga cikin mutanen da ke wajen ya ya hau surfa masa masifa da zagi yana cewa ko masu kuɗin nan kun mai da mutane sai ka ce dabbobi kun mai da jinin talaka kamar na kiyashi ku sanya hancin mota ku buge mutum yadda kuka ga dama saboda takamar za ku saya mishi magani to Allah ya isa Aliyu ya daga kai ya dube shi bai ce mishi komai bai ɗauki yarinyar ya sanya a bayan mota wani tausayi ya kama shi ganin yadda kanta ya fashe jini na zuba ga alamar karaya a kafanta ma wadda ke rito ba tare da hankalin shi ya kai ga mahaifiyarta ba wadda ke tsaye har zuwa lokacin a ɗaya titi tana jiran diyar tata ba tare da ta san abin da ya faru ba a guje ja motar ya nufi wani private hospital da ita don ya san na gwamnati ba za su karɓe ta ba har sai an ɓata lokacin neman report ɗin 'yan sanda da sauransu likitoci uku ne suka rufu a kanta suna ƙoƙarin ceto numfashinta aliyu da goggo suna zaune a harabar asibitin kan wasu kujerun siminti kar ka so ka ga fargabar da ke zuciyoyinsu idan yarinyar nan ta rasu a dalilin su ya za su yi goggo ta ci gaba da mishi faɗa kan gudun da yake da mota kamar za ta ari baki amma bai tanka mata ba don ya fita don ma shiga damuwa awanni uku cur aka samu sannan likitoci suka fito aka ɗora ta akan keken tura maras lafiya zuwa ɗakin aminiti wadda <clears throat> Aliyu ya biya likita ya kira shi ofishinsa ya yi yayin da goggo ta shiga ɗakin da aka kwantar da yarinyar tana ji har cikin ranta haka kawai tsautsayi ya afka musu suna neman su abinda ba haka ba ta zuba wa yarinyar nan ido da kafafunta wadda aka yi ɗore ga filasta a kanta ta ce na shiga uku ni hasana yau ina za mu nemo iyayen yarinyar nan ko da yake ga dukkan alamu almajira ce ko daga yanayin daudar da ta ganta ma da yagaggun kayan jikinta da kuma himilin gashin kanta da aka yi wa wata irin tufka kamar ciyawa Dr. Misau ya dubi Aliyu ya ce, kai yayanta ne kawai ya samu sai ya samu kansa da cewa eh mota ce ta buge ta ya girgiza kai ya ce to sannu ta samu karaya har biyu a kowace daga cikin kafafuwanta sannan ta ji munanan raunuka a kanta wadda muke addu'a Allah ya sa dai kwakwalwanta ba ta tabu ba ta tashi cikin hayyacinta an ɗora dukkanin karaya an yi mata ɗinki a kanta sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya takaita ya kuma tashi kafaɗinta ya ce amin dokta ya ce sai ka je ka biya bil ɗinka ya miƙe ya fita ya shiga ɗakin da aka kai yarinyar ya ce gugguta so in kai ki gida in ya so sai asabe <clears throat> asabin mama ta zo ta zauna da ita kamin a sami iyayenta zan je in biya bil ɗin in zo mu tafi ta ce to Allah ya kiyaye gaba ya ce amin da suka shiga gida mama na kicin tana kitseniyar haɗa abincin dare jin shigowarsu a falon ta ce lafiya anya ko kuka daɗe haka ina kuka makale ne ina ta kiran layinka a kashe Goggo ta zauna tana cewa tsautsayi ne kawai maimuna eh, yarinya muka buge duk ta karairaye kai ya fashe kuma ba a san ma daga ina take ba balle iyayenta mama ta ce subhanallahi garin yaya haka ta faru Goggo ta ce garin gangancin mana kin ga irin uban gudun da yake kamar wadda zai tashi sama ina ta faɗa amma ko ya kalle ni kai wannan hali na shi da miskilancin tsiya na haida. bai yi ba wallahi bai tanka musu ba yana fisayis ɗinsa kawai ya sakar ma kan shi ruwa ya yi alwala ya ɗauro <clears throat> alwala ya zo ya yi sallolin da bai yi su bai canja zuwa kaya na wata jikakkiyar shaddare ne mai rintsi mai ratsi ratsin baki da kuma ruwan toka ya taje tsomarsa wadda ke kwance likif sai shaiki take saboda samun kulawa hoton yarinyar nan da ya buge ɗazu kuwa ita ne take gilma mishi hankalin shi ya tashi kwarai kuwa dan dai bai nuna ba ne kada goggo ta samu gangaren ci gaba da ya mishi bala'i shi ya sa kawai ya shiru amma ko kiyashi baya fatan ya kaɗe balle ɗan mutum ɗan adam cikin gidan nan ya shigo lokacin da goggo take ɗakin da tana sallar isha ya tadda mama da asabe likitan yake gaya mama zai koma asibitin nan ta bashi asibiti dinga kwana wurin yarinyar nan kamin ta ji sauki <clears throat> ta faɗi ta faɗi yadda iyayenta suke a kai ta tuni mama ta haɗa abinci cikin ɗan ƙaramin kwando har da filas da ruwan zafi da kayan shayi duk da dai maras lafiyan ba za ta buƙaci wannan ba abinci mai yawa haka ga su nan dai aka haɗa komai asibiti ɗauka suka tafi har zuwa lokacin da suka shiga ɗakin yarinyar bata farka ba ya danna ƙararrawa na ta shigo ta canja mata drip ɗin da aka yi mata na fita har yanzu dai bata farka ba ta ce nan da ƙarfe goma dai za ta farka sha Allahu asabe ma ta shimfiɗe zardomanta da ta iso da ita ta zauna shi kuma ya ƙariso cikin gadon ya zuba wa yarinyar ido very nice kyakkyawa ce da ita faratas mai yalwataccen gashi ido ga girman idanunta manya-manya tana da sumar kai kamar mai hatta hannayenta ga sunan gashi ne kwanci lub-lub kai abin dai ba magana sai dai kuma dukun da ita kamar kamar an tsamo ta daga kwatami daga kwatami wata cakuɗaɗɗiyar atamfa ce a jikinta duk ta keke ce riga da zane ne da kallabi su ma din wari da wari wari da wari ne <clears throat> ya ja kujera ya zauna ya ɗauki magazin a asibitin ɗin ya fara karanta yana duba a lokacin da dr misau ya shigo suka yi hannu sun yi hoton kwakwalwar yarinyar ɗazu <clears throat> komai dai normal insha Allahu lafiya za ta farka nan da awa ɗaya idan alluran baccin nan ya sake ta karfe goma kuwa ta bude ido ta daɗe tana nazarin inda take ta ji ta kasa motsa koda komai na jikinta raɗaɗi da zogi ƙafafunta ke yi mata ta soma kuka tana kiran umma umma wayo umma wayo umma kuka sosai take da ta lura da duk mutanen da ke ɗakin babu ummanta kuma bata san su ba asabe ta taso ta iso gare ta ta ce ki haƙuri yarinya ki shiru kin ga baki da lafiya ina umma na take a kirawo min ummata ya ajiye magazin din yana kallon ta asabe na ta lallashin ta amma ta kin shiru musamman da ta tuna ta baro umman ta gefen titi ta tsallaka don karɓo sadaka wajen wata mai banke. daga nan ne kuma ta ji an yi sama da ita an watsar daga nan ne kuma bata ƙara sanin abin da ke faruwa da ita ba sai yanzu da ta farka ta ganta a nan babu ummanta ai kuwa zabura za ta miƙe sai ta ƙwalla ƙara saboda azabar da ya ziyarci ta har ƙwaƙwalwanta ta koma a dole ta kwanta tana kuka tana nishin azaba sabin hawaye suka shigo gwanin ban tausayi haɗa shayi kawai aka yi aka bata ya ce da asabe karo na farko kenan da ya magana tun farkawar da cikin sauri ya haɗa ta haɗa shayi mai kauri wadda ya ji madara da bombita ta sa mata <clears throat> rabin kofi bayan ta tallafo ta ta zingina da ke bata ta kuwa kama sha sosai yana warware dunkulallen hanzinta wadda ya zima bai samu abinci ba saboda yunwa kan asabe ta farga sai kofi kawai a hannunta ya ce zuba mata abinci da sha tafi ta zuba mata fatan dankalin turawa wadda ya ji hanta da ganyen alayyaho da tumatir ta zauna bakin gado tana bata da cokali tana shan fatan nan hannu baka hannu ƙwarya kamar kunninta zai tsinke in ba ta yi kuskure ba ma tunda uwarta ta kata duniya ba ta taɓa cin abinci mai daɗin wannan na yau ba nan da nan ta cinye ya ce ƙara mata asibiti kara mata tana ci da kanta ta balle hancin lemun ta fara sha su ma nan da ta share su ta koma ta jingina da filo tana ajiyar zuciya nutsuwa ta zo mata ta ci gaba da kukan neman umma aliyu a nitse ta so ya tsaya gaban ta fito da hankicin mai kamshi da tsafta fari sol da shi daga aljihunsa ya miƙa mata in share yanki ta ɗaga kai tana kallon ma'abocin wannan lallausan murya lallausan kamshi bayyanannen kwarjini sai ta ji ta kasa masa musu ta karɓa ta share hawayenta da sauri sauri ya sunanki ya tambaye ta sunana habiba amma muhasin ake kirana da shi ta ba shi amsa a wace unguwa kuke ta ce ba mu da wani unguwa a ƙarƙashin gada muke wace gada kuma gadar da take cikin tashar dukku ya ɓoye mamakin sai ce idan aka je gobe za a samu ummanki a can ta ce ban sani ba to ki yi haƙuri ki daina ta da gobe in allah kai mu zan je in taho da ummanki in har tana ta ki daina kuka tsautsayi ne ya sa na buge ki ban sani ba yanzu ma dare ya yi ne da zan je can na dubo ta kin ji muhasin insha allahu zan kula da lafiyarki har sai kin warke kwanta ki huta ta koma ta kwanta ta limshe idanunta shi kuma ya yi wa asabe sallama ya tafi washe gari aliyu ya koma daidai inda ya kaɗa yarinyar nan ne ya fakin ya fito da mota ya doshi wasu matasa da ke sayar da rake gefen titi ya musu sallama suka yi hannu ya dubi mai raken na ya ce da allah ɗan uwa tambaya nake ya ce allah ya sa na sani ya ce a tashar dukku nake nema ai ko ka baro ta a can baya ya kwatanta mishi aliyu ya yi masa godiya ya koma da motar ya ja ya yi baya lokacin da ya isa tashar kuwa kowa na harkan gabansa babu wadda ke kula da wani alhaji ina za ka hajiya ina za ki abin da yake ta ji kenan shi kuma bai ga wata gada ba ma balle karkashinta ya matsa ga wani shagon aski a nan cikin tashar mutane hudu ne a ciki ya yi wa mabiyar na biyar <clears throat> mabiya wurin din yayi sallama suka amsa duk suka yi hannu ya ce da Allah tambaya nake mai shagon ya ce tambaya tambayar ka muzi ya zuro hannunsa cikin aljihu ya ce shin akwai wata gada ne a cikin tufin nan da mutane suke zama ƙarƙashinta mai shagon ya ce tabbas akwai wata gada a can gaba da almajirai suke zama musamman in ana ruwa ya ce da Allah ku nuna mini mana dan akwai wata yarinya da na buge jiya ta ce mahaifiyarta a can take shine nake so in je in ɗauke ta in haɗa ta da yarta kwarai ko wata almajira makauniya tare suke da yarta farare tas da su suna yawan zama a wajen dan an ce ma a nan suke kwana duk zafi duk sanyi hankalin aliyu ya kwanta ce dan allah ku raka ni ɗaya ce haladu ka raka shi da allah Haladun ya miƙe wuce suka tafi, Tunda suka doshi wajen gaban Aliyu ke faɗuwa don da alama babu kowa a wajen sai kullin kayansu cikin buhu. ɗarakiyar ya ce nan ne wurin sai dai mu tambayi mai abincin can ko ta ganta don ita <coughs> ba yar yar ba ta tafiya ta barta. Aliyu ya ƙarisa gurin mai ɗan waken na ya mata sallama ya tambaye ta almajiran nan babar Muhasin. ta tabbatar mishi tun jiya bata gansu ba don wani almajiri ne yake gaya mata an kaɗa yar yar gama hakan ne ko sa su wani yanayi an kaɗe ta an tafi da ita mai yiwuwa ma sace ta aka idan yana ganin ta ya danna ya danna ta a mota ya tafi da ita hankalin aliyu ya kai ƙololuwar tashi ya mata godiya kafafunsa a salufe ya koma ƙarƙashin gadar nan ya ɗauki kullin kayan nan nasu ya wahaladu isani ya koma motarsa da ya iso asibiti jikinsa a sanye yake yana cewa ransa shi kan ya shiga uku yarinya ta rasa uwarta a dalilinsa ta rasa kafafunta dalilinsa yanzu yaya zai yi da ita ina zai kai ta ya tura kofar ya shiga da sallama asibiti amsa ya shiga muhasin ɗin na bacci amma jin muryar wadda ya ce zai kawo mata ummanta tuni sai ta watsake ta kafa mishi ƙananan idanunta ya ja kujerar roba ya zauna yana ƙoƙarin zaƙulo murmushin dole akan siraran leɓɓansa ga mamakin shi sai ya ji ta ce da shi ina wuni ya amsa lafiya laukan wata ya jikin ina yake miki ciwo yanzu ta rintsa ido ta ce duk jikina yana mini ciwo ki haƙuri za ki ji sauƙi very soon insha Allahu wannan kenan littafin amana ta kuke sauraro littafi na ɗaya Ta haka zan dakata a nan sai mun haɗu a littafi na biyu idan mai duka ya kai mu don jin yadda za ta kasance mun haɗu a littafin amana ta littafi na biyu tare da ni na ku na hamza